Assalamu alaikum. Ah, jato duniya. Malam kwado, malam kwado. y'a kai malam Ya kwana biyu. Kwado a ruwa yake. Ya shekara gobe da yauce. A lafiya lau. Kana ji kɔ. Eh. Kula da man man ka ne dona ya bude ido biyu. Ana mene? Da man na ce ma yau. Eh. Rana da mun yi kacibiri da kai. Eh. Duka da ka zo yau na ciri buka man shi wula. Ah, ah, ah, kai. kai kalle da mun da hausa ba sai dan hausa ka ga ta kalmi da sa eh na je na yi koya hausa babu y'o yau ka wanda ka zo na ma ka ji gulgulun banza shi wula to duniya kai ka rike wannan kalmar hausa sai dan hausa wala kai ne wanda ma baya hausa ban ya shiga zai ya kwashi ba ka daina mun shebur na hannu ba mai ba ce birbiri ke hannun ka hannu ina shi shebur kana ji wani sa ne ka zo da shi to bari ka ji ina ji da kai ina so wannan kalmar nake so ka maimaita ta so goma wani kalma ce na ni kuma in dai ka maimaita ta so goma zan baka wannan wayar rike ma a hannunka to una ba a baba una ya jimi una za ko eh, eh mana ala rike ta to in dai ka maimaita kalmar so goma wallahi ka tafi da wayan nan una a zawan da kaya da na yin shi so goma eh kai ne za ka faɗi maimaita so goma eh zan faɗi ka maimaita amma wani da sabaci nauna yawwa kura ture turmi turmi ture kura kura ture turmi turmi ture kura kura ture turmi turmi ture kura kura ture turmi turmi ture kura kura ture turmi haso goma turmi kura kura ture kura kura ka ture turmi turmi ka ture kura kura ka ture turmi ka ga turmi ka ture kura kura ka ture turmi turmi ka ture kura kura ka ture kurmi turmi turmi kura kura kwa ture kure turmi ka ka ture ture kurma kurma turmi ka ture kura kura ka kurma kai bayan Allah ka ce me kura ture tirmi tirmi ture kura kura ture tirmi tirmi ture kura kura ture tirmi tirmi ture kura kura ture tirmi tirmi haso haso goma kura ka ture tirmi tirmi ka ga kura ka ture tirmi ka ture kura kura ka ga tirmi ka ture tirmi ka ture kura kura kura ka ka ture kurmi ka ka ka ka ture kurmi ka ka ture mema kuturu ba na ke gashi ba waya na baka kai hausa ba ya dan hausa amma zawa da kai una amma wuri diani na samu girgada wallahi da na ji kama ka ce turmi ka ture da tura kurma kurma ne ko wani ma kura kura kura ture turmi turmi ture kura kura ka ture turmi turmi ka ga kura ka ture turmi ka ture kura kura ka ture turmi da da Allah ta barin kara ma wani waye na. hannunka in dai ka maimaita a sababu na wannan ma ka maimaita so biyar abin da zan faɗi in ka maimaita ma ni ka rike na baka ban da wuna za eh. ka kara wani zan kara wani na da bure ba na kai wai na gode Allah yau zai ci banza zai ci wa dubla ka ce kan taba tara da tara tara za ta gari tara inda mutum tara ta tara ba tara ko tire da tara da tire kwara guda tara Aina na ja. bija ka maganar tire ta talla ka ce ko ta tabara tara ka ture eh, ta eh da Allah ta tantabar tara kwai tara ɗa tara za ta gari tara inda mutum tara kama faɗi so uku na ban ma waya ta ta ta tara ba tara kwai da tara da zanni gari tara ina ga mutum tara to me da mutum tara hanya ho a ta akwai kwashe kwashe wulai sai ka je wai ka ka da wai tantabara guda tara anan nan kai tantabara tara kai a da kiran bin zaulai wai zanni gari guda tara yaushe ne za ka je gari tara ranar da kuma inda mutum tara inda mutum tara eh. ya fi tara ma dan duru ban su wala ya fi goma sha tara ma hausawa ya ga san <laughs> saka mu yawa to sai sai sai kana yi dariya we da ta duniya da ta duniya kana da rawe ko mun wulata kuturo ba da ko mun kuna ne wulanka eh. kai ba ho ya ci ban shi wulan da to duniya na ture da shi da to duniya na ne zan duka in jiki kan da baka aina na ne zan kai shi ma ƙarya ne wulai zai ne jama zan duka wani wulai a zai da ruwan maka ne ya mana wallahi da da da na nuna ma wallahi lazi sha shaharanan nan iska ne ni wanda ya tuka tirela a nuna mai zafin rai in na tashi zan tuka tirela cikin awa uku nake zuwa lagos daga maiduguri 没多少钱。 <laughs>